This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau talata shida ga watan goma na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. To wata majiya a rundunar sojin Chadi ta ce an kashe dakarun kasar su goma sha ɗaya a yau talata. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin hare-haren bom ɗin da suka kashe mutane 57 a sassa daban-daban na ƙasar Iraki a jiya Litinin. california ta zama jiha ta biyar a amurka da ta amince da yin amfani da magani wajen taimakawa marasa lafiya da ke so su kashe kansu su aiwatar da burinsu. su A shirin namu na yau za ku ji cewa an sanar da sunayen da aka gabatar a matsayin ministocin Najeriya wato jerin sunayen da wa'anda za a ba su matsayin ministocin Najeriya. Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani shiri akan mai da yara makaranta a jihar wadda 'yan Boko Haram suka ta gayyara. gaskiya ina addu'a kullum dare da rana ma inda zan yi Allah ya sa in samu makaranta ma domin yadda nake so makaranta inda nake nan ma ba kaɗan ba domin makaranta shi rayuwa. Ɗaya daga cikin yara 'yan gudun hijira kenan a sansaninsu. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan rashin wutar lantarki da ya sa wasu ɗaruruwan jama'a a jihar Neja ke yin ƙorafi. Bayan haka za ku ji shirin noma, wanda Halima Jimrau ta shirya kuma za ta kawo, amma yanzu dai sai a gyara zama a sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Wata majiya a rundunar sojin Chadi ta ce an kashe dakarun kasar su goma sha ɗaya a yau talata yayin wani hari da aka kai da ake zargin yan kungiyar Boko Haram ne suka kai shi. Majiyar ta gaya manema labarai cewa har ila yau an kashe mayakan kungiyar su goma sha bakwai a wannan aron gama da aka yi a lokacin da mayakan na Boko Haram suka kai harin a wani wuri da aka girke dakarun kasar a kusa da tafkin Chadi da misalin karfe hudu na safiyar yau agogon yankin. sojojin chadi sun kasance cikin haɗakar dakarun haɗin gwiwa da aka kafa domin yaƙi da boko haram har-haren ƙungiyar ya bazu a 'yan shekarun nan daga tushen rikicin da ke arewa masu gabashin najeriya zuwa ƙasashen chadi da kamaru da kuma nijar a farkon shekarar nan dakarun chadi sun taimaka wa takwarorinsu na najeriya wajen kwato wasu yankuna da suka fada hannun mayakan na boko haram fiye dai da mutane dubu goma mayakan na boko haram suka halaka a najeriya tun daga shekarar 2009 a ikirarin da suke yi da kokarin kafa daular musulunci rikicin har ila yau ya raba sama da 'yan najeriya miliyan biyu da muhallansu Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin hare-haren bom da suka kashe mutane 57 a sassa daban-daban na ƙasar Iraki a jiya Litinin. A yau Talata mabiya ka Sunni suka ce harin bom ɗin da aka kai a wata mota ya kai kaici mabiya ɗari ka Shi'a ne a wata kasuwa da ke kudancin yankin Alzubair a kusa da garin Basra. Wani mummunan harin da aka kai jiya Litinin ya faru ne a garin Kales da ke da tazarar kilomita 80 arewa maso gabashin Bagadaza babban birnin kasar. Wani hari na daban kuma da aka kai a wata mota a gundumar Husainiya da ke wajen garin Bagadaza ya hallaka mutane goma sha biyu. Mace-macen fararen hula da dakarun Iraki ya karu matuka a shekarar da ta gabata saboda yadda ake samun rikice-rikice da kuma yadda 'yan ƙungiyar ISIS ke ta faɗaɗa ayyukansu a arewaci da yammacin ƙasar, sai dai har haren sun ɗan ragu a watanni tara na farkon wannan shekarar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasar haɗaɗɗen daular larabawa ta ce hare-haren rokoki da aka kai a yau talata a kudancin yemen ya halaka dakaru goma sha bakwai ciki hadda na yemen da kuma wasu dakarun haɗin gwiwa da ƙasar saudiya ke jagoranta kamfanin dallancin labaran ƙasar mai suna wam ne bayyana haka ya kuma ɗora lakin harin da aka kai a birnin adin akan 'yan tawayen houthi da ke faɗa da dakarun ƙasar ta yemen ƙasar ta daular larabawa ta kasance tana cikin haɗakar ƙasashen da ke yaƙar waɗannan 'yan tawaye jami'an yamen da mazauna yankin sun ce maharan sun yi ta harba rokoki da gurneti-gurneti babu kakkautawa ciki har wanda suka harba a kofar shiga wani otel da shugabannin yamen ke zaune tun bayan da suka dawo daga gudun hijirar da suka yi zuwa ƙasar saudiya baya ga haka wani harin roka ya kaikaici wasu gidaje da aka tanadarwa masu goyon bayan dakarun gwamnatocin ƙasashen yankin gulf bayanai dai sun ce firayim minista khalid baha da sauran jami'an gwamnati suna cikin ƙoshin lafiya A yau Talata dakarun Isra'ila sun rushe gidajen wasu Falasɗina biyu da ake zargi da kai wasu munanan hare-hare a birnin Kudus a shekarar da ta gabata, waɗanda wani ɗan sanda ya harbe su daga baya. Gidajen da aka rushe sun haɗa da na wani mutum da ya kashe wasu mutane biyar a wajen wata ibada, sannan kuma da wani ɗan sanda. An kuma rushe gidan mutumin da ya kashe wani ɗan Isra'ila ta hanyar yin amfani da motar rushe gidaje. dakarun na isra'ila sun kuma rufe gidan wani mutum da ake alakantawa da kashe wani bayahude mai fafutuka a jiya litinin prime minister benjamin netanyahu ya sha alwashin zai gaggauta ayyukan rushe gidajen 'yan ta'adda tare da rufe su a gidan kurkuku ba tare da an gurfanar da su a gaban kuliya ba A jiya Litinin, shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas ya gana da jami'an tsaronsa, inda ya nemi su daƙi bazuwar rikicin tare da ba su umarnin kada su biye ma gwamnatin Isra'ila. Da ƙarshe a ƙasar Amurka, California ta zama jiha ta biyar da ta amince da yin amfani da magani wajen taimakawa marasa lafiya da ke so su kashe kansu su aiwatar da burinsu. Gwamnan jihar wato Jerry Brown ya saka hannu akan dokar a jiya Litinin. wacce za ta baiwa likitoci dama su bada maganin da zai taimaka mara lafiya da ke fama da rashin lafiyar da ba zai warke ba damar kashe kansa sai dai dokar na iya aiki ne kawai akan waɗanda ke cikin hayyacinsu da kuma waɗanda ya rage musu watanni shida su mutu masu goyon bayan wannan tsari sun ce dokar za ta taimaka wajen baiwa marasa lafiya mutuwa cikin mutunci sai dai masu suka dokar ciki har da mabiya ɗarikar katolika sun ce akwai yiwuwar wannan tsari ya tursasawa marasa galihu da masu yawan shekaru da nakasassu su kashe kansu Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. dalla da farko bari mu fara da birnin tarayya. A yau ne shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya sanar da sunayen ministoci 21 da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ga wakilanmu wato wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da rahota. Abubakar Malami SAN, Abdurrahman Bello Dambazau, Aisha Jumai alhassan Alhaji Lai Muhammad, Babatunde Raji Fashola. Barrister Adebayo Shitu, Barrister Solomon Dalong, Senator Chris Nwabeze Ingige, Chibuke Rotimi Amechi, Chief Audu Innocent Ogbe, Mrs. Amina Ibrahim, Dr. Osage Henare, Dr. Emmanuel Ibe Kachuku, Dr. Kayode Fayemi, Engineer Suleiman Adamu. Mrs. Kemi Adeosu, Dr. Gonada Onu, Honorable Ahmed Musa Ibeto, Ibrahim Usman Jibril, Senator Hadi Sirika, and Senator Udoma Udo Udoma. Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki ke karanta sunayen ministoci da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aika masu To sai dai abin lura a nan shine tsawon lokaci da shugaba ya ɗauka kafin ya bayyana sunayen ministocin ganin cewa yawancinsu sun taɓa riƙe mukaman gwamnati wani abu da mawa uhuwa na jam'iyyar pdp ya ce ya bashi mamaki da muna expertin za a kawo mini sababbin mutane ba yanzu mun gani ba canja ban gani kowa ciki dukansu mun san su mun san su tun da na samani kafin president zai su yaki da president tun president ya kawo su maybe ba zai su yaki da shi ya gani zai su yaki da shi ba mu ma mu zai mu duba akan cv su mu duba na sun yaki da sun yi mai kyau ko ba su yi mai kyau ba zai mu duba kuma yanzu zai mu kira mutane ko efcc ko icpc kuna su duba mini a cikin nan ku duba suna da wani abu ni ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba kafin mu ba su approval wato kenan za ku yi tantancewa fiye da yadda kuka saba yi dole ai zai mu yi ya 'yan jam'iyyar apc da ke da rinjaye a majalisar dattawa ke kallon waɗannan ministocin kuma wani irin tantancewa za a yi musu tun da sanannu ne tambayar kenan da na yi wa muhammadu shaba lafiya gi a tantancewa da za mu yi yadda aka saba yi ne duk wanda ya ce wani abu ne za a yi daban ƙari yake yi za a bi ne akan man da ya kamata mr president tun wata uku wata hudu ya ce zai kawo list kuma yake aiki shi kadai da wasu kawai ga ba su daya wanda suke aiki tare da shi dole samu ministoci kuma mu nan kamata ya yi mu duk yadda za mu taimake shi ya samu aikin shi yadda yake so yadda ya kamata mu taimaka mashi mutum da yake yana neman ministocin nan su taimaka mashi da wannan aiki da babban aiki da ke gaban shi dole mu tantance da wuri kuma mu san da za mu yi ba yi son kai ba ba ya kuma wani abu wanda zai kawo wani rigima ko wani sarauto na banza da wani ba. Ranar Talata mai zuwa sha uku ga wannan watan ne za a tantance ministocin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaishe da Madina. A wani yunkuri na ganin yaran da rikicin Boko Haram ya shafa sun koma makarantu. Yanzu haka gwamnatin jihar adama tare da tallafin asusun tallafa wa yara wanda ake kira UNICEF a takaice sun kaddamar da sabon shirin sake mai da yara dubu hamsin da shida makaranta musamman a ƙananan hukumomi bakwai da a baya suka fada hannun 'yan Boko Haram. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Kamar yadda alƙaluman hukumomin bada ilimi ke nunawa, hare-haren boko haram yanzu haka ya tilasta wa duban yara barin makarantu yayin da wasu makarantun ma aka lalata ko kuma babu su ma gaba daya a wasu wuraren da rikicin boko haram din ya shafa bayan ma gabatun malaman da aka kashe wanda hakan ne yasa yanzu wasu yaran daukan darasi a sansanonin yan gudun hijira yanzu haka ina sansanin yan gudun hijira na malkoyi kenan inda kuke ji a wasu yara yan gudun hijira ke tafi da malamin su ganin ban sha'awa to sai dai kuma wani yunkuri na ganin yaran da rikicin boko haram din ya shafa sun koma makarantu yanzu haka gwamnatin jihar adamawa tare da tallafin asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya unicef sun kaddamar da sabon shirin sake mai da yara dubu hamsin da shida makarantu musamman a ƙananan hukumomi bakwai da aka kwato daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adamawan da take jawabi yayin kaddamar da shirin a karamar hukumar maiha kwamishinar harkokin ilimi ta jihar adama dr kalif tabuwa farauta ta ce dole ne a ɗau wannan mataki don cika gibin da rikicin boko haram ya jawo is to ensure that our people are awakened for the need to send every child of school age back to school. Thank you very much. Dole mu ɗauki mataki na sake mai da waɗannan yara makarantu don bidan ilimi barin su haka bai fa dace ba kuma ba zai haifa mana da mai ido ba don haka manufar wannan kaddamar wanda yanzu haka ake yi a maiha da kuma wasu wurare shine mu zabarar da jama'a da masu kansu ɗaliban wajen samun ilimi da ke zama gishirin rayuwa a cewar kwamishinar ilimin our children should not be left roaming the streets our children should not be allowed to be available instruments in the hands of insurgents shi ma na lokacin jami'in asusun tallafa yara na majalisar dinkin duniya unicef a shiyar bauchi dr abdullahi keke ya ce asusun tallafa yaran kamar yadda ta saba za ta ci gaba ne da tallafa wajen sake mai da yaran da hare-haren boko haram ya shafa makarantu unicef we are fully ready as we have done in the past you know, um, to partner with you you know, and the ministry and the and the and the state government and, and the governments at, at, at all levels in the area of education. Kamar yadda UNICEF ta saba, za mu ci gaba da hada kai da jihohi da ma sauran masu ruwa da tsaki wajen ganin cewa an mai da waɗannan yara da rikicin boko haram ya shafa makarantu ai dole ne a tashi a hada hannu domin samar musu da ilimi mai amfani don su ma su samu abin dogaro da kai to ko shin ya yaran da rikicin boko haram ya raba da makarantu ke ji a yanzu samson joshua eh gaskiya a gaskiya zamana nan ma gaskiya ina addu'a kullum dare da rana ma inda zan yi allah ya sa in samu makaranta ma domin yadda nake so makaranta inda nake nan ma ba kaɗan ba domin makaranta shi rayuwa a wani gari kake ina garta amcika manazarta dai na maganin fa akwai buƙatar da a wa irin waɗannan yara da kuma ɗalibai kulawa ta musamman domin cimma gurbin da aka bari kamar yadda malam nuruddin isa Algudu ke cewa ya matsalar boko haram ta mai da hannu agogo baya sosai musamman a wannan bangaren mu na arewa maso gabas adamawa da muke don yanzu misali ɗaliban mu yanzu suke komawa darussan su na aji wanda ko haga sun cikin wasu tams, I mean eh, ya kamata yanzu da wanda aka yi na roshin nasu ake yi a gane to gaskiya ya yi affecting na ɗalibai da sosai eh, to wannan shi gaskiya dole ne a sake canza kalanda karatu a tabbatar ɗaliban eh, ba yi roshin nasu ba yadda za a zamanto su kuma sun samu matsala a karatun su. Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya a gaishe da ibrahim abdulaziz duk da cewa an dan samu ci gaba ta fannin samun wutar lantarki a sassan najeriya wasu ɗaruruwan mutane da ke zaune a yankin rijau ta jihar neja jihar ma da ke da dam ɗin kayan jiɗin gurgum sun ce a wajen su lamarin ba haka yake ba mustapha nasiru ba tsare na da ƙarin bayani A yayin da wutar lantarki ta fara ingantuwa a sassa da dama na Najeriya a cikin 'yan watannin nan da suka gabata, su kuwa wasu ɗaruruwan jama'a ne da ke zaune a ƙaramar hukumar Rijau ta jihar Niger Najeriya ne suka ci ba su da labarin ingantuwar wutar lantarkin a yankinsu. Jihar Niger dai nan ne ke da manyan tashoshin samar da wutar lantarki a Najeriya. Al'ummar yankin na Rijau dai sun ce suna zaune ne cikin wani yanayi na kuncin rayuwa a sakamakon rashin wutar lantarkin sannan a ɗaya gefen lamarin na neman dulkusar da tattalin arziki a yankin. Ga dai abin da wasu daga cikin mazauna garin ke cewa. Sunana arziki mai taba sabon garin Rijau. Muna kira ga waɗanda abin ya shahawa su kawo mana ɗauki saboda ana samun wuta wannan gwamnati mai albarka an ce tana samar da wuta ko ina. Amma mu gaskiya Rijau ba mu samun wuta. shine muke roƙo gwamnatin tarayya ta taimake mu ko kuma waɗanda abin ya shahawa in sun ji su sa baki a taimaka muna rahim da farko sunana alhaji jamilu muhammad ratigiwa to a gaskiya matsalar wuta ta addabin ba ko kaɗan ba ni ne jamiu a garin e gyaran waya nake wayan mota da na mashi kuma yana cajin batur da wuta saboda wuta ba ta tsaya muna muna iya samun wuta kamar yau muna iya kuma kamar kwana biyar ko sati ba mu da wuta sannan kuma muna iya ma muna cikin aiki amfani da ita sai ta ɗoke ba za ta sake dawowa ba sai soyoyin kwana biyu To kamfanin samar da wutar lantarkin a Najeriya dai ya ce ya san da matsalar garin na Rijau kuma yana iya ƙoƙarin shawo kan matsalar. Alhaji Ahmad Shekarau shine jami'in hudda da jama'a na kamfanin samar da wutar lantarkin a Najeriya da ke Abuja. ga abin da yake cewa a zan zantawar da nai da shi ta wayar salula. Ya kasance lodi ya mata yawa. To yanzu ana kokarin idan misali dai aka gyara matsala ana ganin kamar in Allah ya dai wutan za ta dan inganta sai dai abin da muke so mu yi kawai shine mu tsara amfani da mu ba su hakuri gashi wuta ta inganta kusan ko ina. To mm. da haka kuma ba abu ne mai daɗi ba a ce wani bangare na domin al'umma da muke sarrafa wuta kasance su ta inganta su ba sa samu a To ko baya ga rashin samun wutar lantarki dai yankin na Rijau na neman ɗauki daga hukumomin Najeriya akan hanyar motar garin da ta zama kabari salama alaikum a sakamakon muguwar lalacewar da ta yi. A baya dai tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta bayar da kwangilar gyara hanyar, amma har ya zuwa wannan lokaci babu abin da ya gudana. na kira kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba domin jin matsayin gwamnatin jihar Niger akan wannan hanya amma bai ɗauki wayar ba. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya. Matsalolin Najeriya kafin su kashi-kashi bambam. ba a gaishe da Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu mu da wannan yammacin talata assalamu alaikum Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari da babban daraktan hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'a da sanata Masu'ud El Jibril Doguwa. Idan kuna tuni kuma idan kuna biye da mu, a ƙarshen shirin makon jiya Sanata Masa'ud El-Jibril Doguwa ya ƙarƙare da wani bayanin da ya nuna cewa har yanzu hukumar ta raya ƙoramin haɗeja da jama'are ta cimma adadin hilayen noman da aka ƙayyade mata ba shekaru 35 bayan kahuwarta. To shine wannan bayani ya bamu Mahmud Ibrahim Kwari mamaki. Ya sake duba yawan shekarun sannan ya yi wa Sanata Masa'ud El-Jibril Doguwa wannan tambaya. magana muke yi fa na kamu kimanin shekaru talatin da biyar da suka wuce da fara wannan aiki gashi kana cewa ba a fi dubu kaza ba misali daga siyan ɗari da biyu da ɗoriya da ake samu me faru rashin yin waɗansu dama-daman da ya kamata a ce an yi wannan shine ya kawo mana nakasin da ba za a yi ba kun babban aikinmu shine sai fa idan an yi dam idan dam ɗin ya zauna sannan mu kun mu je a yi E, shingayen da ruwa zai dinga bi ije i ba wa mutane magana wajen noman rani channel kenan wanda ake kira channel saboda haka in ba a yi dam din ba babu yadda za a zo a cewa to za a sami yin waɗannan channel channel din domin me za ka yi wa to amma wani zai mamaki ya ce kana magana ba da madamai amma wani zai ce yawan da madaman nan da ake da su a Kano misali da ma wasu sassa na jigawan a ce har yanzu kuma ana fama da kamfaso akwai wasu ma na ganin cewa ba ma a amfanin da ya kamata da dama da ake da su ai ina so in faɗa maka babu shakka wani zai iya wannan tambayar amma ya danganta da inda damadaman madaman suke misali yanzu idan ka ɗauki a chalago dam ai ga dam ɗin nan amma shi ba a ma noman ranin wannan shekarar ne muke so mu tabbatar da cewar an fara noman ranar a nan dam din da yake na shala kuma idan ka duba kamar tarihin da kake kokari kai shekara nawa da yi amma duk mutumin da yake karaye ko ike kiro ko ike wajen gwarzo babu wadda zai ce da kai yau ga wannan dam din a takaice ana noman ranar da shi ina ina amfana da shi a wannan shekarar ne muke so ko ba komai mu ɗebo wani bangare daga cikin kadadar da muke tunanin zamu inganta a wannan mu fara domin idan aka fara to ma zai taimakawa manoman na nan kafin hukuma ta je ta yi nata aikin to su za su dinga yin ko da aikin gayya ne su samu hanyoyin da ruwan zai dinga zuwa musu waɗansu gonakin su ci gaba da aikin noman rani ba don komai ba sai don saboda shi ne zai taimaka musu su zauna a ƙauyukan su mai a ce an tare daga wannan ƙauye zuwa wancan ƙauye ko kuma an tare daga wannan gari zuwa ne wancan gari noma ga abin da mutum zai a garin su ya amfana ya ciyar da iyalinsa ya ciyar da waɗansu amma saboda babu tsari an bari abubuwan duk sun zama wani iri amma da insha Allah mu da muka zo muna tunanin da cewar amma fara mutane su ga da cewar an fara in an fara mutane za su ga amfaninsa sai su dora to amma ka ce ba ai waɗannan isassun da madamai da za su sa har ku kai ga cimma mizanin da ita wannan hukuma ake so ta kula da wannan adadin kadada ba wani zai tambaya ce to me ya faru me ya kawo cikas ba a yi dam din ba alhakin waye ne yin dam din alhakin gwamnatin tarayya ne da hukumar kula da ƙoramin haɗe da jama'ar take ta ko kuma a'a alhakin gwamnatocin waɗannan jihohi ne guda uku da ake magana a kansu. ba za ka ɗora gwamnatocin jihohi laifi ba kuma ina so in kawo maka misali ne da kamar kafin zaki dam a duwa da isa ni kafin zaki dam ina ɗaya daga cikin yino ƙoramin ko kuma rafuka ko kuma koguna da suka haɗu suka haɗe jama'are amma zuwa yanzu suna ne babu dam ɗin amma idan da an yi shi kuma ina ɗaya daga cikin area waɗanda za su taimaka wajen asusa maganar noman rani abin ya shafi wajen bauchi aka gangaro wajen jigawa duk ina ɗaya daga ciki haka kuma idan ka tafi yanzu wannan kamar yadda ruwa yake gudanya daga wannan korama ta mutattiga chala gojidam ya gangara ya tafi hadeja daga na har kamadugu yobe saboda wannan ruwan da kake gani ina gangara ba fa kawai kawai ko jiga ko bauchi tsaya ba ina tafiya har yobe har chadi saboda haka ina tabbatar maka da cewar tunaninmu shine idan da an yi kokari tintintini a koda guraren an inganta waɗansu dama-daman to idan ruwan ma ya tafi maimakon a wuce to za a sami inda za a tare shi in shi ma ya yi gaba za a sami inda za a datse shi saboda haka eh, tunani na shine na kawo maka cewar kamar ga misali irin na kafin zaki dam wadda ba a yi ba inda an yi zai taimaka kwarai da gaske amma laifi mm. babu shakka ba laifin gwamnatocin jihohi ne. amma akwai masu laifi to ina tsammanin gwamnatin tarayya ita ya kamata a dora laifin ita ma kuma watakila sai an duba in babu yawan kuɗi ko kuma abubuwan da yake gaban su watakila ba waɗannan bane Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da babban daraktan hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'ari, Sanata Masaud El Jibril Doguwa. Da wadda ta haɗa mana sauti da Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To amma masu saurare musamman ma masu ruwa da tsaki a harkar ilimi kar ku bari a baku labarin shirin yau da goben yau da ni da jamila kabiru fage za mu gabatar muku nan gaba kaɗan. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko ta fito ne daga usman bin amfan ka ce assalamu alaikum muryan amurka ku isa mini da kira ta ga zuwa ga sabbin ministocin da majalisar dattawan najeriya ta tantance cewa aiki ja ne ke gabansu idan muka yi la'akari da halin da najeriya ke ciki akwai bukatar su sadaukar da lokacinsu da kuma ma rayuwarsu baki ɗaya wajen ba da tasu gudunmawar na ƙoƙarin fitar da najeriya ƙangin da take ciki addu'ar mu allah ya yi muku jagora ya kuma baku ikon sauke nauyin da ya ɗora muku sai kuma ta kabiru abubakar kace assalamu alaikum biyu a yau ina so ku bani dama in yi kira ga gwamnatocin najeriya kama daga tarayya jihohi da kananan hukumomi ganin cewa zaben kananan hukumomi na ƙara matsowa akan haka ne nake kira ga waɗannan gwamnatoci da su yi karatun tanatsu wajen tsayar da 'yan takarar ciyamomi da kansilolinsu domin kaucewa kitso da kwarkwata kamar yadda masu magana ke cewa sauke kayanka bai zamo sauke mu raba ba. salamu alaikum muryar amurka yau ce ranar muhalli ta duniya don haka nake roƙon gwamnatin tarayyar najeriya da ta karfa dokar tsaftace muhalli a matakin ƙananan hukumomi jihohi da tarayya in ji alhaji garba gwandu aliru hakika matakin da sojin najeriya suka ɗauka na rusa gidan da duk aka samu makamai ko aka tarar da 'yan ta'adda a ciki ya dace saboda haka ya kamata 'yan najeriya su fito da wata gidauniya ta musamman da nufin tallafawa zaratan sojojin najeriya da suka rasa rayukansu ko suka ji rauni don karfafa sojojin gwiwar yakar 'yan kungiyar boko haram da fatan allah ya taimaki sojojin najeriya sako daga hassan muhammadu binaci unguwar magaji sokoto da usman shitu mahuta ɗalibi a jami'ar usman dan fodiyo da ke birnin shehu da ƙarshe sai wacce ta fito daga iliyasu muhammadu tungan bako kace muryar amurka ku faɗa wa ƙungiyar a fere da takwarus ta arewacin najeriya acf da su hau teburin shawara domin gano bakin zanen da ya kubuce masu ya ce ku tuna cewa babu wani yanki a najeriya da zai iya tafiyar da kansa da kansa ba tare da samun albarkacin ɗaya yankin ba to madalla kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice to wata majiya a rundunar sojin chadi ta ce an kashe dakarun kasar su goma sha ɗaya a yau talata yayin wani hari da ake zargin 'yan kungiyar boko haram da kaiwa majiyar ta gaya manema labarai cewa har ila yau an kashe mayakan kungiyar su goma sha bakwai a wannan aran gama a lokacin da mayakan na boko haram suka kai harin a wani wuri da aka girke dakarun kasar a kusa da tafkin chadi da misalin karfe hudu na safiyar yau agogon yankin ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin hare-haren bam da suka kashe mutane hamsin 57 a sassa daban-daban na kasar a iraki a jiya litinin a yau talata mabiya ɗari kasin suka ce harin bam ɗin da aka kai a wata mota ya ci mabiya ɗari ka shi'a ne a wata kasuwa da ke kudancin yankin alzubar a kusa da garin basra ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa ta ce hare-haren rokoki da aka kai a yau talata a kudancin yemen ya halaka dakaru goma sha bakwai ciki hadda na yamen da kuma wasu dakarun haɗin gwiwa da ƙasar saudiya ke jagoranta Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan sunayen ministocin da aka fidda yau. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu ta yau Miss Nashwam ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya amma yanzu ga Halima da jamira da shirin yau da gobe.